بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 na sake haduwa a wannan masallaci na al'imam al-bukhari cikin wannan unguwa ta rijiyar zaki a garin kano a yau muna shirya ga watan ramadan hijira 1447 wanda ya zo daidai da 23 ga watan biyu miladiya 2026 cikin mu na littafin allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratun zumar akwai wanda ya aiko da tambaya yana tambaya dangane da sallar al'ummun da suka gabata kamar yana so a yi masa bayanin yadda suke yin sallah yadda waɗannan al'ummu da suka gabata suke yin sallah babu ko shakka ayoyin alkur'ani da hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da cewa waɗanda suka gabace mu annabawa da al'umman da suka gabace mu suna yin sallah mutum ya duba uh, kisar annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya dau matarsa hajar da danta isma'il ya kai su garin makka ya ajiye su a wannan wuri a lokacin ba kowa ba tsirrai ba shuka kamar da alkur'ani ya ba mu labari cikin addu'o'in da ya yi yana cewa rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitika al-muharram rabbana li yuqimu as-salata faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim kun ga yayi addu'a yace ya Allah na zaunar da zurriyata a wani kwari da babu shuka Allah saboda tsayar da sallah ka sage zukatan mutane suna karkata zuwa ga wannan waje mahallin shayi li yuqimu as-salata ya nuna kenan suna yin sallah haka nan cikin addu'ar da yi wadda Allah ya ba mu labari da ya ce yana cewa rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a haka nan annabi Musa da ɗan uwan Harun Allah yana cewa wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa haka ne ko an tabawwa li qaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qibla wa aqimus salah kunga ma ya nuna suna yin sallah annabi zakariya fanadatul al mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annabi isa yana cewa waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya to da dai dalilai da dama hadisai kuma kuma suna nan da suka gwada annabawan da suka gabata suna yin sallah al'umman da suka gabata suna yin sallah da haka wannan abu ne tabbatacce amma yaya suke yin sallar lokutan sallar kamar namu ne a asuba azhar la'asar magariba isha lokutan da muke yi ko kuma ba kamar namu ne, adadin rakoyi din wannan babu wani nafi da ya tafsili ya bayani dake dake da haka abinda ake nema a gurin mu bi imani cewa suna yin sallah amma ya suke yin sallar irin tamu ce dani da dani wannan babu da wani nasi da ya bayani alwala ya tabbata suna yin alwala kamar yadda ya zo a hadisi a maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ba da labarin kisa annabi ibrahim lokacin da ya shiga wannan gari ya game da wani sarki da yake so ya kwace mai mata lokacin da ya yi yunkuri ya je gare ta a riwayar hadisin sai ta yi alwala ta kama yin sallah wani ya nuna waɗancan al'umman ma suna yin alwala sai dai mu wannan al'umma an yadda mai sallah a duk inda ta kama amma al'umman da suka gabata ba sa yin sallah sai gurin da aka keɓance yahudu ko nasara ko sauran al'umma ba sa yin sallah sai wurin da aka yi gina shi don yin sallah din amma mu wannan al'umma an halasta mace sallah ko ina in sallah ta kama ta to yana cikin kasa'is ne wannan al'umma din amma yadda ake yin sallah daki daki to babu wani dalili da ya gwada haka wallahu a'lam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 شرح الله صدره للإسلام فهو على من ربه فويل للغافية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين نعم الله يتي أفمن شرح الله صدره للإسلام yanzu wanda Allah maɗaukakin sarki ya yalwata kirjinsa ya buɗe masa kirji lil islam saboda musulunci ko kuma dam ya shiga musulunci ko huwa ala nurin min rabbi yana kan haske daga ubangijinsa wannan zai yi daidai da wanda ba haka yake ba amsa ba za su yi daidai ba fa wailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah to sanadan azaba ya tabbata ga wanda zukatansu suka kekashe min zikirin lahi ga barin ambatan Allah ka waɗannan fi zalalin mubin suna cikin ɓata mabayyani a wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana bayyana mana irin ni'ima da falala ga wanda Allah ya masa goma shi da musulunci ya zama ya karɓi musulunci kuma yana cikin musulunci ba zai taɓa daidai ba da wanda bai karbi musulunci ba kuma baya cikin addinin musulunci Allah ya ce aba man sharaha Allah sadra yanzu wanda Allah ya bude kirjin shi sharaha bi ma'ana wasa'a Allah ya yalota mai kirji ya shirye masa kunci lil islam dan musulunci wasu malamai suka ce anan ana nufin Allah ya yalwata masa kirjin shi ya karbi musulunci wasu suka ce a anan lil islam dan musulunci ma'ana wanda ma yake cikin musulunci kuma Allah ya buɗa masa ya yalwata masa ya sanya masa a haske na musulunci a tare da shi wannan yake gwada a addinin musulunci duk lokacin da mutum ya karɓe shi ya shige shi ya rungume shi ya bi karantar wadda addinin musulunci ya bi umarnin addinin musulunci ya nisanci abubuwan da musulunci ya hana to yana samun inshirahu sadiq yana samun yalwa a tare da shi a girgin shi zai ji ma'ana babu damuwa a tare da shi zai ji kuma sauƙi zai ji kuma daɗi a tare da shi bil'aksi wanda kuma ba musulunci a tare da shi ba bin koyarwar musulunci ba aikata abin da musulunci ya umarni ba barin abin da musulunci ya hana da wannan za ka same shi yana rayuwa cikin kunci da damuwa babu wanda zai gane wannan sai wanda da ba musulmi ba ne yana cikin kafirci da girman shi da wayen shi kuma Allah ya yi mai taufiki ya musulunta to shi ya fi kowa gane wannan bambanci da dan zai ji rayuwar shi yadda za ta canza sai jina Umar Allah ya kara masa yarda yana cewa ana warware musulunci a ruguza shi idan ya zama na wanda ya rayu a cikin musulunci wanda bai san kafirci ba ma'ana bai rayuwa cikin kafirci ba abin da yake so ya gwada anan ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala ya sharhin wannan magana abin da yake so ya gwada wanda ya rayu a cikin musulunci ya tashi a musulmi ba kowa yake iya riskan ni'imar da Allah ya masa ba fiye da wanda ya tashi a kafirci kuma daga baya musulunta wanda ya musulunta din ya fi tabarat da garaji ya fi gane ni'ima da Allah ya mai ta musulunci domin ya zai fi canji a rayuwar shi da kan yadda yake a baya zai ji yanzu kamar ya fita daga cikin wani kunci ne da damuwa ya dawo cikin yalwa da da sakewa da wannan to shi yasa wanda ya san sharri ya kuma bibiye shi gurgurdan yadda ya san shi daki daki kuma ya san alkhairi to gurgurdan yadda zai rike alkhairin ya kuma fi amfanuwa da shi fiye da wanda ba bai san bai san sharri ba shi yasa za ga hatta a rayuwar mu mutum ya san lafiya ni'ima shi? kowa a cikin ya san lafiya ni'ima ce amma kana ƙara riskar cewa ni'ima ce idan rashin lafiya ta zo ba idan aka waye gari ka ga ruwa amma ba za ka iya sha ba ga abinci ba za ka iya ci ba ka kwanta ba daɗi duk abin da ake nema na jin daɗin kwanciya akwai katifa akwai haske akwai sanyi akwai kaza amma ba daɗi to dan nan sai ka sai ta hararo ma a shi lafiyar nan ni'ima ce kaga yanzu ka ƙara sanin ni'ima ce lafiya saboda yanzu kana da kishiyar lafiyar a tare da kai to don haka wanda Allah ya bude girgin shi ya musulunta da kabirci, kuma ya shiga musulunci da gaske kuma ya karfi koyarwa musulunci to babu shakka zai ji bambanci da tasiri fiye da a lokacin da yake cikin wancan rayuwa da kunci haka nan wanda ya yi ilimi na addini ya san abin da Allah yake so ya san abin da Allah ya hana ma'ana wanda yake da ilimin addini za ga shi ta fi jin daɗi da walwala fiye da wanda musulmi ne amma yana da jahilci a tare da shi shi jahili ya fi shan wahala dan zai ɗauko abu mai wahala yana yi kuma ba shi Allah yake so ba kuma ba lallai ya gane ba kuma gashi wani gurin Allah ya yi rangwame amma saboda bai san rangwamen ba zai je ta shan wahala wanda kuma iya bi rangwamen bai da laifi a gurin Allah ya yi daidai Allah zai ba shi ladai yanzu ka ɗauki sallar dare ya mun maza Allah yana cewa duk wanda ya yi sallar dare ji bacci maza Allah ce ya kwanta ya bar sallar ya yi bacci ce dan wani Allah zai zo da niyyar ya bi Allah kuma sai kalma ta zagi zagiya tare da Allah madaukakin sarki saboda wannan bacci da yake yi sai maza Allah ya umarni a kwanta lokacin da maza Allah ya shigo gida ya tarar ɗaya daga cikin matan shi ta ɗaura igiya kamar irin igiyar shanya a ɗaki maza Allah ya ce wannan ba ki ai kana rikewa ne in kana sallar da raka ta faɗi manzo Allah ya ce ba daidai bane ku ba ayyukan da za ku iya Allah baya daina ba ku lada sai dai in ku kun daina bauta masa sai dai in kun daina bautar amma in dai za ku yi Allah zai ba ku to kaga wannan wanda ya ilimi ya fahimci wannan ko zuwa aka yi ana sallah sai ya ji alamar jiri sai ya ji alamar gajiya sai ya ji alamar bacci sai kuma gefe sai ya bacci shi kuma Allah ya ba shi lada nan ya kwanta da niyyar zai yi bacci ne zan ya samu karfi ya yi ibada amma wanda bai da bai da ilimi sai sai ta dagewa da cijewa ya ta wahala kaga mai ilimi ilimi ya sa ya samu sauki shi kuma wanda bai da ilimi jahilcin ya sa ya shiga wahala wanda da ya fi saukin ta zai kubuta za ga wannan misali sosai an je gurin aikin haji an je gurin aikin haji duk wanda yake aikin haji bisa ilimi da karantarwa da fahimta to duk wahala aikin haji zai ga akwai rangwame fiye da wanda yake yi bisa jahilci dan akwai abin da shari'a ta yi rangwame za ka iya jinkirta shi to amma in mutum bai da ilimi sai ga kamar dole ne sai yayi a ranar ka ɗauki ranar sallah yawman nahar ranar yanka ana yin abubuwa guda hudu ne manya-manya wayewa garin ranar arafa goma ga wata mai aikin haji zai je ya yi jifa in gari ya waye ya baro idan ya yi jifa zai yi ɗawafi na ifada wanda rukuni ne cikin aikin haji idan yana tamattu'i ko kirani zai yi sa'i zai yi safa da marwa zai zo yanka dabbar hadayenci sannan kuma ya sai wannan ayyuka guda hudu in mun tsara da sa'i ya zama guda biyar to su ne abin da ake so mutum ya a ranar zai yi jiba in yi jiba ya yanka hadayar shi in yi yanka hadaya ya yi dawamul ifada ya yi sai idan kuma zai yi sa'i ya yi sa'i to waɗannan ayyuka idan ka karanta sunna za ga a ranar irin wannan rana manzo Allah ya zo ya tsaya sai wannan sahabi ya ce ya rasulullah na yi aski gabanin in yi kaza sai manzo Allah ya ce je ka ba sai wani zo ce ya rasulullah na yi dawabi gabanin in yanka ya ta manzo Allah ya ce je ka ba lai duk a ranar mai ruwa yake cewa ba a ba a tambaye manzo Allah kan wani aiki da aka gabatar ko aka jinkirtan fa sai ya ce a je ba lai to kaga in kana da wannan ilimi idan ka zo yin jifa idan kai jifa sai kaga cewa ya fi ma sauki ka je kai hadaya to sai ka tafi hadaya ta. in ya fi ma sauki zuwa dawabi sai ka taho maka kai dawabin kai dawabi kai sa'ayi sai ga ga mai aski to sai kai aski sai ka je kai hadaya to ilimi ne zai baka fahimtar cewa babu takurawa a ciki eh, wanda bai da ilimi sai ya takurawa kanshi akwai wanda zai je za aikin haji da ya kama hanya ya tafi arafa ko ya je filin arafa sai ya ce sai ya je dutsen arfa ya hau kan dutsen dutsen da yake filin arafa wanda ake kira jabalun rahma ce sai ya je ya hau amma in karanta manzo Allah da yazo aikin haji sai ya tsaya da tabuwarsa a kasan dutsen sai ya ce wa qaftu hahuna ni dai na tsaya a nan wal arafa kulluha mawqif amma dai filin arafa gurin tsayuwa ne filin arafa kuma ya wuce da yake zutu ya fi daga nan daga nan ya fi zuwa kabuga ko ko tal'udu za a yi magana ko biye da nan ma to amma inda manzo Allah mukaddara nan ya inda masallacin ne yake yace amma wanda ya can ma can tal'udi can da binan araba ne shi ma ya a filin araba to kaga wanda ya karanta wannan ba bukata ya zo ta turarre ne a ture shi ya ture cewa sai ya hauko kololo dutse manzo Allah ma bai hau ba shi manzo Allah ya yi tsaya wajen akan taguwa shi ya yace kuma tun da na tsaya nan ko ina haka nan da ya je Mina da ya Muzdalifa to duk wannan ilimi ne zai fahimtar da kai to wannan yana gwada maka mahimmancin a ilimi a cikin addini gwargwadon yadda kai ilimi gwargwadon yadda za ka huta kuma addinin nan Allah ya sauwake shi in ka ga tsanani a cikin addini to jahilci ne ke kashi amma inda ilimi to ba tsanani a cikin addini don duk abin da Allah zai wahala ba wa Allah bai kallafa mai ba aka ce kai sallah ce manzo Allah ce fa in lam idan ba za ka iya fa qa'idan kayi yi a zaune fa in lam tastati in ba za ka iya fa ala jambi ka a kwanci aka ce kai azumi amma Allah ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda bai da lafiya ba ayyana rashin lafiyar ba an baka kai da baka da lafiyar ka sani za ka iya ko ba za ka iya ba da haka idan baka da lafiya Allah ce ka lissafo su kwanakin karama aka ce kai alwala amma inda rashin lafiya tare da kai sai aka ce kai taimama ba sai ka yi alwala ba dan rashin lafiyar da ke tare da kai in kai za ka cutu wankan janaba idan ka zo ga sanyi ga wanka ya kama ka ba ruwan ɗumi ba abin da za ka ɗumama ruwan sai aka ce to ka yi taimama ka yi ɗin idan idan baka sani baka tsananta kanka shari'a ba ta tsananta maka ba haka duk lamarin addini yake za ka babu tsanani a ciki shi sa manzo Allah ya ce ku shiga wannan addini da sauki ba wanda zai gallabi addinin ya matsa a cikin addini ba sai sai addini ya gallabe shi sai ya zo ya gaza yadda zai to amma ba wanda zai fahimci wannan sai wanda ya karatu ya gane to haka musulunci kuma yake umuman to wanda Allah ya rawata kirjin shi da musulunci to zaka same shi yana cikin jin daɗi fa huwa ala nurin min rabbi yana kan haske daga ubangijin shi akan shi yake rayuwa to anan ba a kawo karshen magana ba abin da aka na farkon ya gwada ma mai ake nufi ma'ana ana nufin shin wannan zai daidai da wanda zuciyarsa take ke tashiya ba a fini a ciki ba musulunci a ciki kaga ba za su taɓa daidaita ba wancan zai zama yana cikin wahala yana cikin kunci da damuwa wannan kuma zai zama yana cikin yalwa da da jin daɗi kamar banin Allah awa man kana maitan fa ahyaynahu وجعلنا lahu nuran yamshi bihi في nasi كمن masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha Allah ce wanda yake matacce matacce shine kafiri wanda bai imani da Allah ba wanda bai san Allah ba to wannan mataccen fa ahyaynahu muka raya shi yayi imani ya gane addini ya san Allah waja'alna lahu nuran muka sanya masa haske yamshi bihi fil nas yana tafiya da wannan haske a cikin mutane sai Allah ya kaman masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha zai daidai da wanda yake cikin dubbai ba zai fita daga ciki ba ba za su daidai ba amma man yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratul mustaqim to wannan yana gwada maka ni'ima da falala ta addini duk yadda kai da damuwa a wannan rayuwa to in dai da addinin ka yana tare da kai to akwai sauki tare da kai wannan addinin ya kare maka abuwa da yawa wanda da ba wannan addinin kila ba za ka iya ɗaukan wannan jarrabar ba da wannan musiba da wannan rashi kila sai kai mutum kuma ya je ya aikata abin da yake mara kyau to don haka a nan Allah yana gwada mana ni'ima da wanda Allah ya buɗe mai kirjin shi ga musulunci wannan yana kan haske daga ubangijinsa to ba daidai yake da wanda Allah bai yalwata mai kirjin shi ga musulunci ba kuma bai karɓi musulunci ba da haka Allah maɗaukakin sarki a nan yake faɗa mana yake cewa fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah tsananin azaba ya tabbata ga wanda zuciyarsu ta kekashe min zikirin la daga ambatan Allah min din nan wasu malamai sun ba ta ma'anar an sai nan fa wailun lil qasiyati qulubuhum an zikirillah tsananin azaba ya tabbata ga wanda zuciyarsu ta kekashe an zikirillah ga barin ambatan Allah ambatan Allah shi ya haifar da kekashewar zuciya ma'ana rashin ambatan Allah shi ya haifar da kekashewar zuciya saboda ba sa ambatan Allah sai su ta mutu ta lalace ta kika shi wasu ka ce min din nan a'a tana nan alaba biha tsananin azaba ya tabbata ga wanda zuciyarsu ta kika shi min zikirillah dan an ambaci Allah domin akwai kafirai da an ambaci Allah sai hankalin su tashi sai su ga damuwa ba sa so a ce a bauta wa Allah shi kadai da an ce la ilaha illallah nan za a ga boran ya za ku ce la ilaha illallah ba za su yi imani ba in an ambaci Allah shi kadai amma da an ambaci ababen shirkan sai da suna walwala to nan ma Allah ce fa wailun tsananin azaba ya tabbata ga wanda zuciyar ta kekashe idan an ambaci Allah ba sa so ambaci Allah shi kadai shi yasa akwai hadarin gaske ga abinda wasu suke karantar da mutane na nuna daraja da girma da falala ta wasu mutane da har za ga an waye gari waɗanda ake gaya waɗannan suna jin wannan mutumin fiye da yadda ake ambatan Allah in an ambaci Allah ba za a ga walwalarsu ba ba za a ga tasirin abin a jikinsu ba amma da an ambaci cewu sai da suna walwala suna jin daɗi suna ma'ana nishadi suna jin abin da yake na fara a tare da su tuliyar kitab fa aqra qula khifatan lakinnahu idraqu sahillahi an karanta alkur'ani sun yi shiru amma ba wai suna tunanin me ake karanta ba shiru ne na wanda baya gurin ya fada fa atal ginahu fa kal hamiri tanahaku amma ana yin waƙe kamar jakuna sai suka yi ta iyo, suka yi ta motsawa wallahi ma raqasu li ajalillahi ba dan Allah suka yi wannan ba to wannan me yake ja wannan rashin karantar da mutane hakikanin girman Allah hakikanin sanin Allah da sunayen shi da sumomin shi sai ga an ambaci Allah ko a jikinsu amma da an ambaci wani Allah sai su ga ai ne an gama komai yanzu wanda ake karantar da su yan hakika da ake karantar da su a ce komai shi zai ma komai shi za a gaya masa da haka sai a nuna mutum shine gaba da kowa gaba da komai sai zama baya ambatan Allah kamar da yake ambatan wancan baya jin girman Allah kamar da yake ganin girman wancan to wannan su ma za su cikin wannan ayar zuciyar ta ke kashe min zikirillah idan an ambaci Allah ba sa jin daɗi amma in za a ambaci wani Allah za su ji daɗi to wannan hadari ne kuma yana nuna maka karancin sanin Allah dama shi kafiri baya san a ambaci Allah shi kadai amma wanda yake musulmi to abin da ya kamata ya san girman Allah fiye da komai yanzu za mu zo mu karanta aya ta gaba yadda mu'mini suke an ambaci Allah suna suna zama cikin alkhawf war ragaba tsoro da kuma kwaɗayi, haka mu'mini suke an ambaci Allah to haka ya kamata kuma dukkan musulmi ya zama domin babu wani abin da yake Allah girma shi yasa a sallah mutum yake cewa Allahu akbar mana babu wani abin da yake Allah girma babu wani abin da kake gani a duniya da za ce yana sama da Allah madaukakin sarki to haka nan Allah yana da sunaye da sibobi kyawawa waɗanda idan mutum ya bi su to zai ga cewa dole zai ga girman Allah madaukakin sarki to da haka sun fassara min ala babiha to Allah ya ce ulaika masu wannan sifa din wanda zuciyarsu ta kekashe ba sa ambatan Allah ko kuma an ambaci Allah ba sa jin dadi to waɗannan fi dalalin mubi suna cikin bata mabayyani wanda yake a fili kowa yana gani wannan aya tana gwada mana na farko a wanda duk yake musulmi to ya gode wa Allah Allah ya bude masa kirji ya faɗaɗa shi sannan kuma muhimmi tana kuma gwada mana cewa wanda duk aka ambaci Allah yake samun damuwa to ya koma ya binciki imanin shi ya koma ya ƙara bibiyar abin da ya kamata ya bibiya na sanin Allah a musulmi yana jin daɗi in an ambaci Allah maɗaukakin sarki saɓanin wanda ba musulmi ba sai Allah ya ce الله نزل أحسن الحديث كتابا كتاب alhadisi hadisi Allah abin bauta shine wanda ya saukar ya saukar da mafi kyan zance kitaban littafi mutashabihan wanda yake kama da juna masaliya wanda yake maimaituwa taqsha'iru min juludul ladina yakhshawna rabbahum fatun waɗanda suke tsoron ubangijinsu taqsha'iru minhu suna ma'ana motsawa suna ikar jikinsu tana tashi sun matalinu sannan kuma sai fatar ta zo ke taushi sun matalinu juluduhum sannan fatan su fi taushi wa qulubuhum da zukatansu ila zikirillah, zuwa ga ambatan Allah zalika hudallah wannan shari'a ce ta Allah wannan shari'ar Allah ce yahdi bihi man yasha yana shiryar da wanda ya ga dama wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar fama lahu min had to bai da wani mai shiryawa wannan aya kamar tana ƙara bayani kan ayar da ta gabata allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana to sai nan wannan aya ta take so ta gaya ma me ahsan me din yafi kyau tunda can mun yi bayani alqawl an fassara shi da alqur'ani to sai anan ayar Allah madaukakin sarki ke yaban alqur'ani wanda aka sokarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu ya kai amfani da lafazin jalala wanda yake ɗauke da allantaka ma'ana cancantar Allah da bauta Allah abin bauta wannan a ciki yana nuna maka girman alkur'ani wanda ya saukar da shi ne Allahu Allahu kuma suna ne mai girma cikin sunayen Allah da ba a ma tsora shi akan wani wanda ba Allah ba ba wanda za a kalla a ce ne Allahu to sai Allah ya faɗi wannan suna sannan ya danganta sauka alkur'ani ga Allah maɗaukacin sarki ga wannan suna Allahu Allah abin bauta nazzala ya saukar da ahsan alhadith mafi kyan zance shine alqur'ani ana an kira alqur'ani da alhadith duk da wani gurin ma Allah ya kira shi da wannan da haka ba wai abin mamaki ba ne dan an kira alqur'ani da hadith an kira shi da hadis saboda abin da ya kunsa na labarukan waɗanda suka gabata na al'ummun da suka gabata yadda Allah ya ba da labarukan su da haka a kira shi da alhadid wanda a nan shi shi ake nufi Allah ya ce to Allah ya so da mafi kyan zance Allah ya so alqur'ani da ahsan domin abin da ya kunsa babu wani zance da yake alqur'ani domin alqur'ani magana Allah ce magana Allah kuma babu haɗi tsakaninta da maganar halitta kowace irin halitta ce magana Allah daban take da haka alqur'ani ahsan ne ta bangaren haruffan shi da ma'anonin shi yadda ya zo da yadda Allah ya tsara shi ya tsara shi alqur'ani ahsan ne dangane da abin da ya shafi kissocin shi duk wata kissa da alqur'ani ya bayar gaskiya ce kuma haka take haka na alqur'ani ahsan ne ta bangaren umarnin shi duk umarnin da alqur'ani ya bayar zaka umarni ne mai kyau abin da ya ce a yi. haka na alqur'ani ahsan ne ta bangaren hanin shi duk abin da ya hana zaka tarar lalle wannan abun bai da kyau kuma ya cancanci a hana shi alkur'ani ahsan ne ta bangaren yadda aka tsara zancen shi ta bangaren balaga shi bangaren yadda yake a larabci cikin balaga da wani salo ta yadda ba wanda zai iya yin wannan shi sa alkur'ani ya zo da kalubale ga mutane da aljanu da na da da na farko da na ƙarshe cewa inda wanda zai iya zuwa da alkur'ani ya zo da kamar shi kuma har yanzu ba a samu ba da haka alkur'ani ahsan ne ta wannan bangare alkur'ani ahsan ne ta bangaren balaga da haka ta kowace fuska ka koma ya cancanci wannan sai ba da Allah ya tabbata shi da cewa ahsanal hadisi babu wani zance da yafi alqur'ani dadi shi sa in kana son abinda zaka dinga samun nishadi zaka dinga samun jin dadi a tare da kai to ka lazimci sauraron alqur'ani da karanta alqur'ani ya bi dukkan wani abu duk wani abu wanda ba alqur'ani ba zaka tarar cewa akwai lokacin da zaka gajiya da shi zaka kosa da shi amma shi alqur'ani kana daɗa karanta shi kullum yana daɗa sabunta gare ka ka haddace shi amma ba ka gajiya da karanta shi da kuma sauke shi sai Allah ce kitaba littafi Allah ya wata alqur'ani da kitab shine ma'ana abin da aka tattara aka rubuta shi wannan ma yana muhimmancin alqur'ani da kuma ishara da cewa zai zama a rubuce dama can a rubuce ke a cikin launin mahfuz to kuma a nan duniya ma zai zama a rubuce kuma muhimmancin shi yasa ya zama kitaba ya zama ma'ana rubutacce mutashabihan mai kama da juna anan mutashabih duk alqur'anin aka sifata da wannan ma'ana za ga aya a wannan sura in ka ji wata sura sai ga wata aya kama da ita irin ta daidai da daidai dan bambancin sai ga sun sha bambanci ko a harafi ko a wata jumla ko a wani waje amma abinda wannan ta kunsa shi wannan ta kunsa ka duba kisar annabi Musa an maimaita ta alqur'ani a wurare da dama idan ka zo kana karanta ta a suratul baqara in ka zo a araf za ka karanta ta in ka je sura kaza ka je suratu kasas za ka karanta ta in ka je kaza duk kuma inda yake karantarwa kana samun ƙarin bayani akan abin da karanta a baya za ka ji maimaita kistar ake amma ba maimai irin na dan adam da babu wata fa'ida ba akwai wani abu a ciki can akwai abin da ake so a faɗa maka sai a faɗa maka iya nan nan akwai abin da ake so sai a gaya maka iyana ba duba wani salo kuma na alkur'ani shi kuma kissar annabi yusuf sai aka tattare ta aka so da ita a tsora daya sai ya zama in banda nan sai dai ambatan yusuf da ya zo amma kissar shi da labarin sai Allah ya tattare ta a guri ɗaya ya ba da ita kuma aka ba ka abin da ya kamata ka sani duk wani abin da ba ambata a nan ba to ko da akwai shi ba bukatar ka san shi to wannan salo ne na alqur'ani shine tashabuh din da ake magana ma'ana tana alkur'ani mai kama da juna ne wata ayar tana kama da wannan wanda suke ma'addata alkur'ani masu bin kwakwabi idan suna gaya masa mantacce ne ayon alkur'ani sai kanka abin sai ba ka sha'awa sai ka sun ce ta bakara kaza ta ali imrana kaza ta tura kaza kaza kowace da yadda yake kuma da abin da ya biyo baya shi yasa za ka ba littafin da Allah ya sauwake shi duk da wannan tsari da Allah ya bashi irin alkur'ani an haddace shi an haddace ayoyin an haddace masu kama da juna an haddace kaza idan an zo na a kaza adadi kaza ne a cikin alkur'ani duk wannan Allah yake ya sauwake alkur'ani kuma saboda irin abin Allah ya sa a cikin alkur'ani na kyau da dadi da kuma daidai ma'ana kewa da farin ciki ga mumini yayin da yake karanta shi Allah ya ce ana alkur'ani gabatin shi mutashabihi ne ma'ana yana kama da juna a wani guri Allah ya nuna mana Alƙur'ani akwai mutashabih akwai wanda ba mutashabih ba a cikin suratu ali imran huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat Allah ya a wannan aya Allah ya kasa alqur'ani biyu akwai muhkamat ayoyi hukuntattu akwai kuma mutashabihat wanda kuma su ma'anarsu tana da likitarwa. da haka a tashabuhi a waccan a wannan aya ta Ali Imran ba shine tashabuhi anan ba anan duka alqur'anin mutashabihi yayi kama da juna a can kuma tashabi ana nufin ayoyin alqur'ani akwai wanda ma'anarsu a fili take qul huwallahu ahad ma'anar ta fili take Allahu samad ma'ana a fili take akwai kuma ayoyi da suke da rikitarwa ba kowa zai gane ma'anar ba saboda kila sun dauki ma'ana fiye da ɗaya da biyu da uku idan an karanta za su bada wannan ma'anar za su bada wannan ma'anar amma malamai suna sanin ma'anar da ake nufi su ɗauko wata ayar ko wani hadisi su gane ce to wannan aya ta fassara wannan aya ko wannan hadisi ya fassara wannan aya kun ga anan alqur'ani kenan akwai ayoyi muhkamat hukuntattu bayyanannu akwai mutashabihat waɗanda ma'ana suke ba bayyanannu bane ma'anar su aboye take to anan Allah ya nuna alqur'ani ya kasu gida biyu ta ɓangaren ta tashabuhi da ihkam amma anan dukan shi mutashabih ne sai Allah ce masaniya masaniya shine muraddadu wanda ake maimaitawa ana maimaita karatun shi shine masaniya wanda ake maimaitawa an maimaita sunan annabi Musa da kisa shi to da dama a cikin alkur'ani haka nan an ambaci sunan Salih da Hud da annabawa a wurare da dama a cikin alkur'ani shine ma'anar masaniya wasu suka ce masaniya ya ruddu ba'duhu ala ba'd sashin shi yuraddu ba'duhu ala ba'd sashin shi yana bayanin sashi shine ma'anar masaniya sai Allah ya ce taqta irdu min hujulul ladina yakhshawna rabbahum fatu fata to fatun waɗanda suke tsoron ubangiji suke kiyaye lokacin ubangiji idan sun ji ana karanta alkur'ani fatun suna motsawa sun tsikar jikin suna tashi a nan malami suka ce ma'ana idan an karanta ayoyi na azaba ayoyi da suke bayanin yadda Allah yake kama waɗanda suka saba masa sai ma'ana su ji tsikan su ta tashi su ji su ya tashi su ji tsoron Allah ya kama su shine ma'ana taksha irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum wannan sai ba su ce yayin da suka ji maganar Allah ibn kasir yace hazihi sifatul abrar wannan sifa ce ta bayan Allah masu biyayya inda sama'i kalamil jabbar yayin da suka ji maganar Allah mai girma da buwaya al-muhaimin al-aziz al-ghaffari sai ce lima yafhamunahu minhu saboda abin da suke fahimta daga cikin alkur'ani min al-wa'd wal wa'id na alƙawari na ni'ima da alƙawari na azaba idan sun ji ayoyin azaba sai ma'ana fatan su kika jiki ta tashi hankali ya tashi sai Allah ya ce summa talinu juluduhum sannan sai zukatan su sai fatan kuma su yi sanyi su yi su kwanta wa qulubuhum da zukatan su ila zikirin layi zuwa ga ambatan Allah ma'ana yayin da suka ji an karanto ayoyi na rahma da jin kai sai kuma samu nutsuwa da haka su muminai in ana karanta alqur'ani suna zama bainal khawfi war raja'i shi yasa in kana karatun alqur'ani kana bibiyan ma'anonin shi wani gurin sai kai kuka in ba kai kuka na fili ba sai kai na zuciya saboda abin da ya kunsa abin da ake faɗa a gurin wani gurin kuma aka zo sai ka ji bushara sai ka ji ma'ana daɗi sai ka ji kana addu'a Allah ka sanya ni cikin wannan waje to wannan alqur'ani kenan idan ka yayin karanta shi akwai alkhawfu a tare da kai akwai kuma arraja a tare da kai ibnu kathir rahimahullahu ta'ala anan sai yace fahum mukhalifuna li ghayrihim min al-kuffar su mu'minai sun saba wa kafirai ta wasu fuskoki fuska ta farko anna sama'a ha'ula'i jadda mu'minai suke yi huwa tilawatul ayat suna jin karatun alqur'ani su mu'minai idan ka tambaye su me abin sauraron ku sai su ce alqur'ani wa sama'u ulaika su kuma kafirai da suke saurare nagamatul abiyat sai dai waƙoƙi suna sauraron nagamat eh, waƙe da kiɗa na waƙa min aswatil qainat daga mata masu raye-raye da wake-wake shi mumini abin da yake saurare alkur'an shi kuma kafiri abin da yake saurare wake-wake da kiɗe-kiɗe shi ahlus sunna abin sauraren shi alkur'an wanda yake bid'a kuma za ga abin da yake saurare wake-wake da sauran to duk wannan ana samu gwargwadon yadda mutum ya kusanci alkur'ani gwargwadon yadda zai nisanci waɗannan tarin wake-waken da shirme da abin da ya kama da wannan shi mumini kana suka ka ji hankalin shi karanta alkur'ani shi kuma mai bidiyan kana suka ka ji hankalin shi karanta waka wani ma wakar ya fi son ta wane ko ta shehu wane ko ta wani abu daban yanzu akwai wanda ana karanta alkur'ani ba zai je ba amma ana wani zai ci tsalle ta rawa saboda mai ya ji abin da yake so to a nan su sama dan shi wannan asama sama din a gurin sofaye wani abu ne da suke cewa suna tana Allah da shi to sai dai suna su asama ne a shaytani domin abin da suke ji waƙoƙi ne da sautuka suna cewa kallon kyawun kyakkyawar halitta yadda suke faɗa kallon kyakkyawan halitta yana sa mutum ya tuna Allah da haka za ka tarar wanda suka yi nisa a wannan babin suna son tara yara kyawawa a tare da su maza suna kallon su wannan aiki ne na shedan haka nan sai ya zama mai jin alkur'ani ya zama zai haifar musu da tsoron Allah sai ya zama a'a sun fi son su ji murya mai daɗi da wani sauti na wake ko na abin da yake makamancin wannan ta nan ne suka samu wannan kiɗa mandirin da ake yi wannan kiɗa mandiri a zamanin sahabbai da magabata ba a san abauta wa Allah da wannan kiɗa ba a zauna mutum ya zauna a matsayin shi na malami ko mumini ana kiɗawa yana rausayawa yana rangaji yana jin daɗi wannan ba aikin magabata ba ne ba aikin magabata daga baya zo daga baya imamu shafi'i da ya je garin bagdad da ya zo ya baro garin yake cewa na je can na ga wani abu da zindikai suka kawo suna ce mai at-taghbir shine aita dukan kasa da da da tsumagu ana dukan kasa kura na tashi wai wannan nau'i ne shi ma na ambatan Allah ana tsalle tsalle ana jira-jira haka shine nau'in wannan duk a wannan babi ne irin za ga mutum yana zikiri yana tsalle yana tsalle yana kima yana tsalle to duk wannan ba aikin mu'minai bane shi sama na mu'minai in ka bi duk alqur'ani duk inda Allah ya bi as-sama za ga ji na ayoyin Allah ji na ayoyin Allah ba inda Allah ya kawo as-sama da wani abu koma bayan ayoyin Allah madaukakin sarki innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajadat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna kaga magana ce akai أنام الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه هذا به القول أنا أنا لازم القرآن لم يدم كفسره الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هذا لما مذنر سمعني لا القرآن تنسكن سورة مريم الله يبالي لابانح النباوة sai gaya mana cewa idan suka ji an karanto ayoyin ubangiji an karanto ayoyin Allah farru sujjadan wa rukiya to duk zaga ga alqur'ani sama inda yake magana sama ne irin wancan amma wannan sama na mutum ya zauna ana kida mandiri yana yawa yana yana wannan wani abu ne daga baya aka kawo shi ba sama bane na bayin Allah mu'minai sannan abu na biyu annahum idza tuliyat alaihim ayatul rahman wannan aya ta nuna su mu'minai in aka karanta musu ayoyin Allah kharru sujjadan wa bukiya sai su bata suna kuka suna sujjada ga Allah bi adabin wa khashyatin wa raja'in wa mahabbatin wa fahmin wa ilmi za su bata suna kuka amma tare da tsoron Allah tare da fata tare da kauna ga Allah tare kuma da ilimi da fahimta kamar yadda Allah ya faɗa cikin ayat da muka karanta innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajadat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ثلاث الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وأن سنة مؤمنين قسيا ونقول الله سي والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يصروا عليها ثم مؤمنين إن أن جسنا مسأيون أبنجدي ba sa wucewa su kunne ko shegu da waɗannan ayoyi su nuna ba su ji ba a'a suna tsayawa su saurara kuma su bi abin da Allah ya umarni da shi to anan shine abin da Ibn Kathir yake faɗa lam yakunu inda sama'iha mu'minai ba su kasance ba yayin jin ayoyin Allah mutashaghirina lahina anha suna shagalta su kawar da kai a ba haka mu'minai suke ba bal musjina ilaiha suna sauraron waɗannan ayoyi fahimina basirina bi ma'aniha suna masu fahimta na ma'anonin waɗannan ayoyi falihaza inna ma na biha falihaza inna ma biha suna aiki da waɗannan ayoyi wa inda ha suna yin sujada yayin karanta waɗannan ayoyi an basiratin la an jahlin wa mutaba'atin li ghairihi suna yin sujjada bisa basira da ilimi ba wai kullun dan sun ga ana yi ba sai ba ta uku Allah ya ce a cikin wannan aya annahum yalzamuna al-adaba inda sama'iha suna zimtar ladabi yayin jin ayoyin alqur'ani shine suna zama cikin alkhawfu war raja kamar yadda sabon manzan Allah suke idan an karanta musu ayoyin alqur'ani ba sa ife-ife ba sa ma'ana raye-raye ba sa tsalle-tsalle suna zama cikin khashiya cikin sukun cikin nutsuwa don haka ma Allah ya bi su da wannan yace taqsha irru min wujuludul ladina yakhshawna rabbahum sun matalilu jururu hun ba ila zikirin wannan sai ba ta waliyan Allah kame ta ibn kasir ya faɗa haza na'atu ya illa wannan sai ba ta waliyan Allah na na'atu humullahu ta'ala da Allah ya sifata su da ita bi an taqta irra jururu zukatan su a fatin su suna tashi ikar jikin ta tashi fatar jikin su ta tashi wa tabqi a'yunuhu idanuwansu su kuka wa kolo buhun. amma zukatan su samu nutsuwa ila la Allah bai sibata masu jin Alƙur'ani da hankalin su yana gushewa ba ce walam yan'ashuhum bi zahabi uqulihim Allah bai sibata su cewa hankunan su yana tafiya ba wal ne, alaihim ko suna suma shi yasa yawa daga cikin malamai magabata tabi'ai suka nuna cewa wanda zai karanta Alƙur'ani. ya shiɗe ko ya karanta alkur'ani ya sume ba shi ne ya fi ba yadda wanda zai karanta alkur'ani ya zama jin tsoron Allah ya kama shi kuma ya samu nutsuwa ta wani bangaren ma'ana yana bainar kofiwar raja suka ce abin da ya zo daga baya wannan hala da muke bi ta wasu daga cikin bayan Allah ya karanta aya alkur'ani ya mutu an samu wanda ya karanta fa iza nuqira fil naqur idan aka yi busa naqur cikin kaho ya karanta wannan aya sai fa ya mutu saboda tsananin tsoro da ya kama shi suka ce wannan hala ce amma ba ta kai halar sahabban manzan Allah da Allah ya faɗa a nan ba cewa suna kuka kuma suna samun nutsuwa wannan halar ta fi waccan cika ta fi waccan zama cika har ɗaya daga cikin magabata da aka ce ga wani an karanta alkur'ani yana faduwa ya tsuma sai ce ku ɗora shi a sama saman gini ko saman ɗaki in kun karanta ya faɗo to da gaske gaskiya yi tsoron Allah ne amma in kun karanta ya ci fadowa to dama can ƙarya yi to za akwai masu irin ana ana ana wannan zikirin na biliya ana tsalle ana ambatan Allah akwai masu shiɗewa wai jazaba ta kama wani irin ya shiɗe wai jazaba ta kama shi aka cikin shi za a fita da shi sai ga banka na juyawa ta yake banka banka a gashi bai shiga jazaba ba wanda ya shiga jazaba ai ba zai san me ake yi ba wannan hali na gushewar hankali yayin ambatan Allah ba shine kamala ba kamala shine halin sahabban manzon Allah mutum ya zama ya ji tsoron Allah din kuma hankalin shi yana da kuma da aka ambato abu kuma na ni'ima kuma yayi fata shine al-khawf war raja da muke magana kuma shine abinda Allah ya faɗa to shine abinda ibnu kasir yake faɗa a cewa hakikanin hala ta cikakkiya ita ce halar da mutum zai iya ɗaukan wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake to wannan shine yadda mu'minai suke a cikin wannan aya an sibata alqur'ani da ahsanul hadisi. mafi kyan zance babu wani zance da ya kai alkur'ani kyau duk wani magana da ta sani bata kai alkur'ani ba alkur'ani yana gaba da dukkan wata magana domin magana ce ta Allah sannan an sibata alqur'ani da cewa abu ne da ke sanya tsoro a zukatan mu'minai kuma yake sanya musu kwanciyar hankali da haka muminai suna jin alkur'ani za su ji tsoron Allah kuma za su samu fata da kauna ga rahmar Allah sai Allah ce za zalika hudallahi wannan ita ce shirya Allah ya bihi man sha. Allah yana shiryar da wanda ya ga dama da wannan shirya din wa man yudlilillah amma duk wanda Allah ya fatar fa ma lahu min ha babu wani wanda zai shirya da shi wannan ita ce shiryar Allah amma wanda Allah ya fatar to babu wanda yake shiryar da shi da haka Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ne sai Allah shi أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين اذكروا ما كنتم تكسبون الله يقول أفمن يتقي ب... أو أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ينزو وندي كاريوه yake karewa da fuskar shi su al'azab yana kare mummuna azaba yawmal qiyama ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce wa qila aka ce wa azzalimai kafirai zuqu ma kuntum taktibun ku dan abin da kuka kasance kuna sururuta kuna aikatawa ma'ana har yanzu dai ayat tana tana tafiya tana mana mukarana dan yadda mutum zai iya ganewa yanzu wanda ya zama yattaqi bi yi su al'azab yana karewa da fuskaci ma'ana yana kare fuskaci daga azaba mummuna ma'ana yana yin abin da zai kare kanshi daga azabar Allah ta hanyar yin imani da Allah ta hanyar barin abin da Allah baya so ta hanyar yin abin da Allah yake so ta hanyar karanta alqur'ani yana kare kanshi daga azaba yawmal qiyama da ranar tashin alkiyama za ka daidaita shi da wanda shi ba haka yake ba wanda shi kurin cikin kafirci shi yake ta tafiya yana yin abin da ya ga dama haka ba za su yi daidai ba Ya ta ce wa qila lil aka ce da waɗanda suke zalunci A zalimin anan ne kishiyar waɗanda ne ana nufin waɗanda suke kafirai waɗanda suka saba wa umarnin Allah suka bijire suka yi kafirci za a ce musu zuqu ma kuntum tafsibun ku dan abinda kuke aikatawa kuke ruruta a nan duniya ku dan sakamakon abinda kuke aikatawa to za ka daidaita shi da wanda yana kare kansa daga azaba da haka zai je wa Allah yana cikin aminci saboda me saboda ya zama ya kare kanshi daga fadawa azabar Allah awa man yamshi mukibban yanzu wanda yake tafiya a kife ala wajhihi a bisa fuskarci a shi ya bi shari'a amman yamshi sawiyan ala siratul mustaqim ko wanda yake tafiya daidai akan tabarki madaidaici ka duba usulubin alqur'ani shi wannan da yana tafiyan ma sai aka ce a kife akan fuska wato yadda ya a halittar ɗan adam take sai zama shi da fuska yake tafiya kaga karkacewa ta kai karkacewa fakewar ta kai fakewa to ba zai taɓa yadda daidai da wanda yake tafiya akan tabarki madaidaici ba wancan shi yana nan yana zai wa Allah yana yana samu yana mai aminta zai samu aminta a wajen Allah domin ya je wa Allah da zuciya mai kyau yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim wannan kuma da ya zama ya karkace ya lalace to shi kuma zai je ya gamu da abinda ya aikata afa man yulqa fi nari yanzu wanda za a jefa cikin wuta khairun shine yafi amman ya'ti aminan yawmal qiyamah ko wanda zai zo cikin aminci ranar tashin ba, duk wannan istifami ne baya buƙatar sai an ke sai an jira ka bada amsa da ka ji wannan ka sanya amsar take ma'ana ba za su taba yin daidai ba da wanda ya yi imani da wanda bai yi imani ba sai Allah ya ce كذب الذين فأتاهم العذاب من حيث لا ce kazzaba allazina min qablihim waɗanda suke gabaninsu sun karyata ta ta'ahum azabu sai azaba ta zo musu min haythu la yash'urun ta inda ba sa zato ta inda ba sa ji su zata ba fa zaqahum Allahu al sai Allah ya ɗanɗana musu kaskanci da wulakanci fil hayatid duniya a wannan rayuwa ta duniya wala azabu al-akhirati akbar sai dai tabbas haƙiƙa azabar lahira ta fi girma law kanu ya'lamun da sun san haka ubangiji Allah madaukakin sarki yana gaya mana waɗanda suke gabanin waɗannan sun karyata ba waɗannan bane farau ba su bane suka fara karyata suka bada baya kazzaban lazina min qabli waɗanda suke gabanin su sun karyata amma ya suka kare fa atahumul azab sai azaba ta zo musu min haythu la yash'urun ta inda ba zato ba tsammani ba sa ji ba su ma yi shuhurin cewa azaba za ta zo ta nan gurin ba ma'ana karnonin da suka gabata wanda suka karyata manzanni Allah ya halakar da su da wannan zulubin da suka kamar yadda muka karanta a wurare da dama a cikin alkur'ani wasu Allah ya halakar da su da iska wasu Allah ya halakar da su da tsawa wasu Allah ya halakar da su da ruwa wasu Allah ya halakar da su da inuwa da girgije da ya zo ya musu inuwa daga baya kuma ya yi ya saukar da azaba wasu Allah ya halakar da su ta hanyar kisfewa a kisfe gari kamar yadda aka mutanen annabi lut kamar yadda ya faru ga ga ga ga ga qarun duka Allah ya musu wannan azaba din to Allah ya alakar da su da zunubansu babu kuma wanda ya iya kare su sannan azaba ta zo musu min haisu la yashurun ta inda ba sa zato wasu suna bacci suka wayi gari kurin Allah ya halakar da su wasu da rana wasu kuma suna bacci da rana baccin rana bayatan auhum najimun baccin rana ko na dare kowane ma'ana ta inda ba sa zato kuma ba abu mai tada hankali irin azaba ta zo mutum a lokacin da baya ma zaton za ta zo ba abu mai tada hankali irin wannan to haka wannan kuma abu ya same su sai Allah ya ce fa azaqahumullahu al-khizya sai Allah ya ɗanɗana musu wulaƙanci kaskanci fil hayatid duniya a rayuwar duniya na abin da Allah ya sauka musu na azaba muminai kuma suka samu jin daɗi suka samu waraka hatta wannan al'umma waɗancan da suka jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka azabtar da muminai har ta kai manzon Allah ya jira zuwa Madina sahabbai sun yi jira zuwa Madina da aka zo yakin Badar ku ga yadda Allah ya na musu azaba aka kashe su aka yi fata-fata da su kusan duk wani babba a garin Makka mai ji da kanshi sai da aka kashe shi a yakin Badar waɗanda aka bari ba su da yawa duk ana aka kashe su kuma aka aka ɗebe su manzo Allah ya sanya an kwashe su aka jefa su cikin wata tsohuwar rijiya manzo Allah ya tsaya yake cewa ya wane ya wane ya wane ka ga yanzu abin da Allah ya faɗa ya alƙawari gaskiya ne ka ga abin da Allah ya faɗa gaskiya ne mu mun samu abin da Allah ya faɗa gaskiya ne shi ne abin da Allah ce sa yuhu ko jam'u wa yuwalluna dubur za a karya taron su za su juya baya kuma abin da ya faru kenan Allah ya ɗanɗana musu wannan azaba ɗin qatiluhum yu'azzibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin shine abin da Allah ya so da haka hatta wannan al'umma wanda suka garyata an ga yadda karshen su ya kasance to shine Allah ya ɗanɗana musu azabar kaskanci a rayuwar duniya da haka wanda kake sauraro kake ji kai ma ka kiyaye kanka kada ka faɗa cikin irin wannan laifin sai Allah ce wala azabul akhirati akbar azabal lahira ta fi girma fiye da wanda suka gani a nan duniya da wanda za su gani a kabari wanda za su gani a a lahira annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu saa adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab da haka wanda za su gani ta fi tsanani law kanu ya'lamun da suna hankali da sun sani to da su afka cikin wannan ba da sun koma sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kira ne da kuma jan kunne ga duk wanda zai bijire wa da'awa ta tauhidi da duk wanda zai bijire wa abinda manzo Allah ya zo da shi to ya sani lokaci ne kadai idan lokaci yayi Allah ba zai kyale shi ba Allah zai kama shi a nan duniya kuma ya kama shi a lahira kuma duk abin da zai gamu da shi a nan duniya to wanda yake na lahira ya fi tsanani ubangiji Allah ya dace da mu zuwa ga abin da yake so Allah ya kare mu daga abin da baya so Allah ya karba abin da muke gabatarwa cikin wannan wata mai albarka sanya albarka a cikin rayuwar mu gaba daya a akwai dan uwa a injiniya Bashir wanda yake ɗaya daga cikin masu jagoranci a wannan waje Allah ya wa ƴar uwarsa rasuwa jiya bayan an sha ruwa tana sallah kamar yadda ake gaya mu Allah ya karɓi rayuwarta muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahma Allah ya sa ta huta mu ma dukan mu Allah ya dukan mamatan mu gaba daya duk wani wanda ya rasa mamaci ko da ko uba ko yaya ko yan uwa ko ma waye Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahma mu kuma Allah ya kyauta namu zuwa Allah ya sa mu je cikin sa'a Allah ya sanya mu je cikin sa'a Allah ya sanya makwantan mu su zama dausayi da cikin dausayin aljanna Allah ya sa mu rayu da imani mu kare da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين